har a saudiya ana yin nishadi ba wanda baya ce zai ce baya sallah saboda in kana tare da wannan ma kana tare da ka shafa min tsiya kai ka shafa min tsiya kullun riga daya kullun riga daya za ka zagaya riga daya ni kaga da za ku taimaka da za ku taimaka mun da na ga muku magana <laughs> me sana'a arziki ya gada me sana'a kaga ƙara kula ni eh, ba ruwana da kai ni mai haɗi na da kai kai ma ba ruwana da kai al'amur ka bari a rigiman nan da mutumin nan kai ma ba ruwana da kai ai kana bayan sa kana bayan sa kai ma ina ta ake a ni bana bayan sa yayin yadda ake mun haka za ka ga hajiya ta ta na rabu da mahaifa lafiya yawa an rabu da tsohuwa lafiya na rabu da tsoho lafiya na rabu da Allah dole a garna a kyale yawa ka dai rabu da su ka gani alamar rabuwa da tsoho ka dai rabu da su ka dai rabu da su amma rabuwa lafiya da haka za a rabuwa lafiya sai mun shiga ni ne nake neman gama lafiya ah. kuma razzan kare lafiya a ah, kware kuwa ah, a san muna aljannar in Allah ya da can ba daga bakin kofa kofa ba amadu a da kan man a da kan man mm, ai a da ke ni in ka da ka yi Kar ku kashe ni bani da tsarki. Da wa kake? Da wa kake wai? Rabu da shi Amadu. Rabu da shi Amadu. Ya kai aji ofis. Zan yi sharri. Zan muku sharri in ce za ku wannan. amma na akwai ɗan iska ina yi kai yanzu ba lokacin faɗa ba ne senior sajan ka gane da kai da kai kofuran kai da bindiga ai laifin sajan ne da ya samu muke wannan haƙi ba lokacin faɗa ba ne yanzu kofuran ku sajan bishi da bindiga a ninka ni sai mi nan za mu je mu kare yasa zo mi ban Allah eh ta amma da tsini man barka ban Allah sai wannan ya kake tsine mu ne tsine maka barka me me haka bera fa na biyo zaka ce mu Allah ya tsine mu ya ci ubansa bera haka kurin ina zaman zaman huta ta zaka zo ka rikita ni yes to in ba maka da gaskiya me kuma na zabura wai bai da gaskiya tan dan nan dan nan ni kike cewa kaza kai bari dan iska ne ni mu ne yan iskar Lagos bari in ga maka mu ne yan iskar Lagos fi karashin mutunci a mai 12 mu ne yan iska a gurin tun 1849 muke iskanci gidan giya ina je rami ake haka a cika maki dam da giya bari sai na nuna ma da kanci na tukunna yalla bai kai wallahi wai yalla bai wallahi tallahi ba ka hakuri dan banzan Allah wallahi dauka a kai ba ka ce kai dan iska bane a a wanki da guga nake wallahi wanki da guga hmm. nake alquran wallahi ya na bubburma ma wannan wakar wallahi Allah sarki wallahi ka sa akwai masu yi wa yan yan farauta sojan gona dauka ne irin sarki da ke ni kala suke na kace a ah, wallahi wallahi na kace ne wallahi kai billahi azim na kai wallahi dan dai imani ya zo mun ne ya tana na bubbar mama ita na kara gaba na aika ka lahira wallahi to ta shi kawari to ta shi kawari to karamin dan ah, iska eh gaskiya wallahi asirin mako wallahi sakamakon cewar saboda haka ina nan akan bakana wallahi sai an fito min da kuɗi na dubu biyar biyar haka na saka akan yadda dukkaninku za ku bada a tara min kuɗi na da ni asara dan ba zan asara ba gaskiya ne hajiya wannan batu naki jazaman ne kai kai kai ina magana kana magana Dan rashin kunya? Ki baki yawan raina dina da jazu. Wani ta yanzu ba da bace. Bashi ya hakuri hajiya yana ji. Kowa yana ji. Haba hajiya. Ai ya kamata a yi mana da sauki akan wannan. Okay. Kai wannan abu ne da ya shafe mu. Gidan nan gidan nan mu biya ki haya kuma ki sa mana doka a dan shayin na na ebe kudin bayan an mun sata ne baki me saura ya rage mana ta za ka ba za ka biya ba ko ka faɗi abin da ka ga dama a kai tunda dai haka ne watakila da walakin a cikin wannan harkar me kace eh kawai za ka da gaskiya ne ka maimaita abin da kace a ba ko ce ba ai na ji abin da kace in dai ba munafurci ba ka maimaita mana in ji ai ba kuma bace ni so ita na ce hajiya ki duba dai ki mana eh ko ba haka bane dan na ga kai taba taba ne kuma da nuna maka hauka wallahi gaskiya hajiya in dubu biyar ni ta mun yawa domin ba zai yiwu a cikin jarin shayi shayi in ware dubu biyar in baki kuma in biya haya ba gaskiya ta mun tsauri wai dan abin da aka kira asara za mu biya ki ko dukan da kuma ina ne kai inda bosho dukan da bosho miki bosho ya gudu duk sai kun biya ni asara kun na da nayi to hajiya dan Allah ya eh, kuzi wannan magana ta rage <coughs> ina nan kan bakana ya aka hasiya ni kuma ya kamata ki duba mu hasiya ni da anan ce a tausayi ke wato in ce ina magana kuna magana wato dai ban isan kafa dokar cewa ai shiru in yi bayani na ba ni da gidana aba hajiya <coughs> mun yi shiru mun yi shiru to ni dai yanzu gidauniya na kafa eh eh na kafa asusu cewar wannan asara da ba zan dauke ta ba tana nan yar gwana na ce sannu yar gwana uwar iyayi munafuka wai wai saboda wai ta san cewa fa wai shine abin da nake faɗe kike bi na ko akai akai ko wai saboda wai za ta maimaita dan ni ne na ce kin fitta ni daga cikin wanda za su su shi wai shine hadda hadda ke aka ce ni ne hajiya ta fitta wai fitta kai daga ciki dai na fidda kai wallahi kuɗi kowa sai ya bada in ta mutum na son zaman gidana sai ya biya wadda dubu biyar din hajiya hajiya albe Ba kudi, ba kudi. Ah, yo ina ruwa na. Inda za a nemo alheri. Haka zaki ce ba kudi kin yi naman wuya. A ah. ah, beg. Ajiya. Ha? Ni dai ba ruwa na. ni. Ayan. dai ba za a samu wannan kudaden a wuri na. Ko san Allah. Ba kudi. Wallahi. Ah. Wallahi duk abin da za ku ni ina na sai an tara min kudin nan. In eh. mutum na son zaman cikin gidan nan sai an tara min kudin nan. Ba fa zan yadda ba fa zan yadda ba. ba ni da haƙuri a rayuwata ni da kuka gani nan a kwamai na da kuka nake yin sa eh? hajiya ba ni da haƙuri safu eh. safu ce ni a mai kuma wato Amadu da dukkan waɗanda suke gidan nan. Yawa <coughs> idan ya taso kake nuna mu dinga saurara hajiya to ni idan ɗari biyar ne zan biya amma ba zan biya dubu biyar ba. Kuma ba zan tashi daga gidan nan ba tun da kuɗi na musu kare ba. Ba shi kenan gaskiya. Ni da kun san ga wanda ya fasa ga kuɗa da gaskiya. a kan bakana nake wanda ya fasa da ya wai ko wannan gidan me yake faruwa ne kullum ba ma rabo da rigima a cikin wannan gida kamar tunda Allah ya wannan gida shi kare ne gidan zama gaskiya wai yanzu eh? wani abu ne ya taso ya labai mu biya haya kuma mu biya tara wai dubu biyar biyar ga ta nan za ta wai wai fada wai fada kuma ga ta nan wai fada matar da don kodi mai yawo to akan me kana kallo na akan me eh akan wannan magana ce ta magana dai ta dauke mu kuɗi da aka yanzu na kafa dokar cewa gida dai gida na wani ba a san inda aka yi na samu kuɗi na gina gidan nan ko haya mutum yake biya wallahi na da man kore shi domin gida na ne kuma na fi kowa iko ai mun sata ba zai shigo ba na tsoron kowa cikin ku gaba ɗaya ku A'a, shi dai ne yanzu. Bella bai zaki gaya. Ina son sanin maka taku. Akwai wanda nake zuwa ki an nuna kuɗi. Inda wanda na karya hannu ya karya hannu. babu ma hajiya ba haka ina mu hanya shi barawon zai biya ko kuwa me kike nufi ai ta shafi kowa a gidan har yalla ba dukkanin ku eh? sai kun biya ni dubu biyar biyar ai mun karo karo yalla ban ma barawo ne dubu biyar biyar karo karo to ta ce kowa hui hui barawo kudi na da aka sace qur'ani ba ka kura ba in duk duniya nan za ta tashi ba ka kura ba sai an ban kuɗi ba za ta tashi ba duniya amma ke ma nan gurin ai ba kamfanin inshora ba kika kuɗi shi ne kuma dan me ba ku je kamfanin inshora kun nemi hayar ba kani fa ba shi da da kowa Qur'ani a shirye nake da kowa duk wanda yake da abin da zai gaya mu ya gaya ko na ku da abin da yi ko da abin da za a yi hajiya Hajiya, ba wani abin da wani ya isa yi. So, kina da damar da zaki, tunda ne kin zare ni a cikin wanda za ki biya. Malam, ta Allah kara mu da mu waye mana.

mako na gaba a cikin shirin a gidan haya. Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.